Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman mutanen duniya muna kowa fatan alheri, Allah ya sa mu dace. Barkanmu da shigowa wannan YouTube channel namu mai suna Suraja Umar TV. Ta ina a wannan YouTube mun bude shi ne makaranta ce ta koyar da karatun hisabi da ramli da kuma falaki duk muna ciki hata fasirin fassarar mafarki insha Allah. Yau kuma muna ɗauke ne da wato burjai guda goma sha biyu. Yau karatunmu shi ne karatun falaki na goma. Wannan karatu zai nuna mana inna taurari guda goma sha biyu suke. Kamar yadda kowa ya sani muna da watanni guda goma sha biyu kamar yadda Allah ya faɗa, inna iddata shuhuri inda indallahi sana ashara shaharan watanni ne guda goma sha biyu haka su ma wa'annan burjai suna nan guda goma sha biyu Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani mai girma a yake cewa tabarakal lalija ja'ala fis sama'i burujan sarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda ya sanya sama ya sanya mata burjai wato burjan nan shine kamar kace hanya ta taurari hanya kenan eh kamar inda hanya kenan eh, Allah ya ce was sama'i zatil buruj Allah ina rantsuwa da sama ma'abociyar wato burjai, ma'abociyar hanyoyi kenan yauwa. To haka Allah yana ta faɗa Allah ya ce to haka dai Allah yana ta faɗan su a cikin alkur'ani wato yana ta faɗan su a cikin yadda Allah kenan. To wayannan burjai guda goma sha biyu ne kamar inna a wato malamai suka kawo su a cikin littafin tafsiri kamar Imam Suyuɗi ya kawo shi karkashin a, a ya kawo wayannan burjai ƙarƙashin fassara aya da yake fassarawa ya ce inna zayyana sama a duniya bini talkawakib a ba cikin a a cikin suratul wato hijiri ya kawo <clears throat> wato inna Allah yake cewa walaƙar ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirina wa zayyana ha lin nazirina walaƙar ja'alna fis sama'i burujan haƙiƙa Allah ya sanya sama wato ma'abociyar taurari waje annaha wa walakaji an lafi sama burujan wa na halin <clears throat> nazirina haka yake wayannan burujai su su goma sha biyu ne kamar yadda malaman duniya suka yi ittifaki akan wayannan burujai guda goma sha biyu ne mm, haka yake tabbas wayannan burujai ga su akwai himlu himlu a wayannan burujai kuma wayannan su ne duk wani ɗan adam na duniyan nan wato a cikin burjinsa a nan yake ba zai taɓa tsallakewa nan ba duk wani ɗan adam da ka sani don haka a duk wani burji da ka sani guda goma sha biyun nan duk wani ɗan adam da dabba da mashin da keke da bishiya da dawa da masara da kowanne kai hadda alkur'ani mai girma yana shi shi ma yana da burji alkur'ani mai girma da kansa na kake gani kankat kenan shi ma yana da burji da haka kowa da ka sani yana da burjinsa a ni ina da nawa kai ma kana da naka kowa yana da nashi kenan yawa to don haka a wayannan burjai guda goma sha biyu wato su ne suke magana kenan yawa da farko a burjinmu na farko ne himlu da turanci ana ce masa aris akwai sauru. da turanci ana ce masa tuwaris akwai jauza'u da turanci ana ce masa Germany. Akwai Sudan da turanci ana ce masa Kansa. Akwai Usudu da turanci ana ce masa Leo, Leo. Akwai Sumbula da turanci ana ce masa Bigo. Sannan akwai Mizan da turanci ana ce masa Libra, Libra. Sannan akwai Akarabu da turanci ana ce mata Scorpion, Scorpion. Sannan akwai Ƙausu da turanci ana ce masa sectarius sectarius sannan akwai jadayu da turanci ana ce masa capricorn capricorn sannan akwai dalu da turanci ana ce masa aquarius aquarius sannan akwai hutu hutu da turanci ana ce masa pieces pieces to wayannan burje guda goma sha biyu da ga mun kawo karatunmu na gaba insha Allahu za mu kawo inna ake fitar da burji. Kowa zai iya fitar da burji, kai dai ka dage ka iya rubuta sunanka da sunan mahaifiyarka. To za mu kawo inna ake rubuta burji, kar ka manta dai idan yanzu ka fara sauraron mu a danna mana alama ƙararrawa, a danna mana subscribing, a danna alama ƙararrawa. Wannan alama ƙararrawa da subscribing da za a danna shi ke nuna alamar cewa duk lokacin da muka yi karatu za a sanar da kai ba sai ka ci wahala ba da ana yi zai shigo cikin wayar ka to wannan shine dalilin da yasa aka ce a ringa danna wato subscribing kenan a danna alamar ƙararrawa da haka wayannan burzai da kake gani a ga nan guda goma sha biyu ne yawa kowanne a burji za mu kawo lokacin da yake aiki da kuma lokacin da idan aka haifi mutum a cikin wannan burji to shine nan burjinsa za mu kawo cikin yadda Allah in dai an haifi mutum a cikin burji to wannan shine nan burjinsa cikin yadda Allah da haka za mu kawo a wa'annan burje kenan a cikin burjen nan akwai masu ɗabi'an nari za mu kawo su akwai masu ɗabi'ar turabi za mu kawo su akwai masu ɗabi'an nari hawa'i ma'i duk za mu kawo su insha Allahu akwai masu magana a cikin burjen nan za mu ware su akwai masu haihuwa idan burjinka mai haihuwa ne kana jin naka to zaka san lalle kana za zaka ringa zaka haihu yaya da yawa ko da yaro ne in aka haife shi zaka iya fitar da rayuwarsa tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe cikin ƙudura Allah zaka iya faɗin cewa ga abin da zai same shi ga irin kaddararsa kowane da adam da gani irin kaddararsa daban idan mahaifiya ta haife ku ku biyu to ba zai taɓa yiwa ba a ce a ce duk irin kuɗi a'a kaddara kowa daban Da haka nan burjai zogiyan kenan wato a za mu kawo kowanne. Akwai masu haihuwa, akwai marasa haihuwa, akwai masu motsi, akwai marasa motsi, akwai masu ƙafafu, akwai wanda ba su da ƙafafu, akwai masu magana, akwai marasa magana. Sannan akwai masu tafiya, akwai wanda ba su da tafiya yawa Sannan gasu nan dai akwai masu 'ya'ya akwai wanda ba su da ya'ya Akwai mazaje sannan akwai mataye duk a cikin burjai. Don haka za mu kawo su. a cikin yadda Allah kowa a takaice dai yanzu karatunmu na gaba za mu fitar da inna ake fitar da burji don haka a cigaba da bibiyan mu a cikin wannan makaranta tamu mai suna Suraji Umar TV a shiga a danna alama kararrawa ta inda dai muka sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma ya zo zuwa gare ki a karatunmu na gaba za mu fitar da idan ko da mashin ka siya to ka tabbata akwai burjinsa a yau ka sai mashin a yanzun nan a yau ɗin nan in ka sai mashin to a yau ka tabbata akwai burjinsa in ka sai keke to akwai burjinsa haka yake in ka shuka dawa to akwai burjinta ka shuka ta a cikin burji kaza in ka shuka masara kai kamar inda muka faɗa muka ce alƙur'ani mai girma shi ma yana da tauraro yana da tauraro yana da burji lokacin saukowar shi sama da aka sauko da shi daga a lauhil mafus zuwa a wato a lokacin da aka fara kawowa wahayi aka fara kawo manzan Allah a lokacin da aka fara kawowa to wannan lokaci shine nan wato lokacin alkur'ani shine yake da wannan tauraro wannan lokaci wannan lokacin na, na tauraron na alkur'ani ne wannan lokacin ma'ana alkur'ani tauraron da yake aiki a wani lokacin shine wato tauraron alkur'ani don haka alkur'ani ma yana da da yana tauraro da haka duk abin da ka sani ko dabba ce ta haihu yanzu yanzu nan to tana da tauraro wannan dabbar da aka haifa tana da tauraro domin awa 24 nan taurari suna aiki da burjai da haka a duk lokacin da ka shigo duniya ma'ana tauraro waka duniya ba wai wani abu ne tauraro ba a lokacin da aka haife ka to a lokacin tauraron akwai tauraron da yake aiki a wannan lokaci shine nan tauraron ka hisa muka ce alkur'ani ma yana da tauraro don haka a cikin da bibiyon mu za a amfana cikin yadda Allah a karatunmu na gaba insha Allah a danna mana alamar karrawa wassalamu alaikum wa rahmatullah